This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya fi makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba bakwai ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasarallah jiya talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da Iran su mai da martani kan kashe-kashen wasu kusoshin Hamas da Hezbollah da Isra'ila ta yi ko da ko me zai faru. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da kuma mutuwar mutane goma sha bakwai a arewacin sudan sannan mataimakiyar shugaban amurka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa kamala harris ta sanar jiya talata cewa gwamnan jihar minnesota tim walz shine zai mata mataimakin shugaban ƙasa idan ta yi nasara a zaben shugaban ƙasa kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir kauran bauchi ya ce yana tare da matasa masu zanga-zangan kuncin rayuwa a nan baucin to sai dai ya kara da cewa We are with the youth in Bauchi State, but as, at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem. Yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. 'Yan kasar waje mazauna Birtaniya na ci gaba da nuna fargaba biyo bayan kisan wasu yaran mata guda uku da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar. Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shine gwamnati na daukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa. kamar kowace safiyar laraba yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk kusan na wanda shirin a yau zai duba batun zanga-zanga da matasa ke yi a fadin najeriya akan matsin rayuwa da ake fama da shi a kasar amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna to assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya ga labaran shugaban kungiyar hezbollah hassan nasarallah jiya talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar iran su mai da martani ko da komi zai biyo baya saboda kashe kwamandan kungiyar ta hezbollah a wani hari da isra'ila ta kai ta sama a birnin beirut a makon jiya da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban hamas a birnin tehran na kasar iran waɗannan kashe-kashe biyu wato na fa'ud shukri a kasar lebanon da ismail haniye a kasar iran sun daɗa janyo zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya da ƙara yiwuwar faɗawa cikin cikakken yaƙi a yankin ƙasar ta yahudu da hezbollah sun sha musayar wuta kulle yomin a kan iyakar ƙasar lebanon tun bayan da ƙungiyar mayakan hamas ta kai hari ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 kan isra'ila a wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin nasarar ya ce kasar Iran ta samu kanta a wani yanayi da ya zama jazaman a gare ta ta mai da martani kuma abokan gabanmu suna jiran sakamakon cikin firgici. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane goma sha bakwai a arewacin Sudan a daidai lokacin da kasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni goma sha shida ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna. abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafan labarai ta AAP kenan jiya talata. Adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya ƙaru zuwa goma sha bakwai. a cewar wani ma'aikacin asibiti a abu hamad wani karamin gari a jihar river nile ta ƙasar ta sudan mai tazarar kilomita 400 arewa da khartoum babban birnin ƙasar gidaje wajen dubu goma sha bakwai da ɗari biyar ne suka ruguje abinda ministan madafun rayuwa samir sa'ad ya gaya ma manema labarai kenan jiya talata kuma wai mutane akalla 170 sun ji raunuka ma'aikatar tsaron rasha jiya talata ta ce ɗaruruwan sojojin ukraine tare da taimakon tankokin yaƙi da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin kurs na kudancin rasha inda sojojin rasha suka tunkare su sojojin ukraine dai ba su ce komai ba yau abokan gaba sun yi wani yunkuri na kutsawa cikin yankin kurs na kasar rasha a cewar bayanin rundunar sojin rasha na baya an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan hukumomin gwamnati da na jami'an tsaro sun kakaba wa karban hukumar katagum dokar hana fita da kuma zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 biyu bayan zanga-zangar da matasa ke yi wadda ta shiga rana ta takwas da ta janyo kone-kone da kwasar kayayyakin sakatariyar yankin da kuma kona motoci da lalata gidan tsohon mataimakin gwamna alhaji balatela alhaji babatela ga dai abdulwahab da ci gaban labaran wato da wato da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi cp awal musa muhammad a tattaunawa da shi ya yi karin haske game da batun dokar hana fitan mutane sun yi yawa sun fito da dama suna kokarin su lalata kayayyaki na gwamnati sun ma fara lalatawa kamar secretariat allah ya ba mu sa'a ne wurin ba su kone ta gaba ɗaya ba sannan sun je gidan gwamnati na azaran sun faffashe suka sun cire ac air condition ko da ke daga baya duk an samu an dawo da su sannan sun yi atakin ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne amma baya rike da wani mukami yanzu to waɗannan abubuwan suka aka zauna a matsayin security council meeting aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya tabarbarewa to gwara a sa dokar ta ɓaci don a bawa jami'an tsaro damar su gane ta gari da aka kafa yanzu yawa hudu ba fita kowa ya zo na gida daga bisani na tuntubi wasu daga cikin mutanen garin azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zanne a cikin gidajensu da iyalansu. To wani al'amari ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da dama hitar zoma ko kuma masifa in ta fara ba a san yadda za ta faɗo ba a san yadda za ta ƙare ba. Yanzu dole kowa ya karɓi doka ya bi umarnin gwamnati kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu muna cikin gida a zazzaune. wallahi an sa kashu dai kan 24 hours wallahi yanzu ma ka dai muna gida amma dai ana dan fukuta dai haka jifa jifa akan fita a jiya a yi sallah kenan eh ana fita a ji a yi sallah kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya kara daga tutar rashin nan za su kama shi kowa ya shi an daga tutar rashin eh an daga azare din an daga batun wanda aka raba din nan eh wanda aka raba dai suna asibiti su nawa ne dan akwai mutum uku dai da aka harba suna asibiti wani a hannu wani a kafa wani kuma a takashi ne ma hakan na amma duk suna asibiti eh, ba mutu ba eh, ba su mutu ba a wata sabuwa kuma gwamnan jihar bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin pdp sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya bayyana cewa jawabin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi wa 'yan kasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati marar daɗi da cewa holoko ne kawai. The speech of the president is very empty. It is rather uh, escalating the whole situation. Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban kasan holoko ne ya daɗa dagula lamura ne kamata yi ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa mu gaya masa abubuwan da suke faruwa mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi sai suka yi gaban kansu suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa matasa ba muna tare da matasa a jihar bauchi We are with the youth in Bauchi State, but as, at the same time, we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence, and destruction of lives and properties. Muna tare da matasa a jihar Bauchi, a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane a ɗaya gefen kuma comrade garba tela herwa na dil gombe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne sannan ya ci gaba da cewa jawabansa ba foloko ba ne ba inda shugaban ƙasa zai yi magana ya zama foloko domin Allah ne ya ba shi shugabanci kuma Allah ne zai karba abin da ya yi daidai muna masa fatan alheri kowa ya saya dariya ya fasara ta zubar da ruwa dama abin da ake tsammani shine ya yi kuma ya yi hakan saboda haka Ana masa godiya da abin da yawa a Najeriya gaba daya. Luhan Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar jiya talata cewa gwamnan jihar Minnesota Jim Wars shine zai mata mataimakin shugaban kasa idan ta yi nasara wanda wannan ɗori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden ya yi a matsayin wadda yake so ta zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat ƙasa da makonni uku da suka gabata. da take bayani kan Wales, jennifer lawless ta jami'ar virginia ta ce a progressive who's been able to win rural red conservative districts who's Jennifer ta ce wannan mai ra'ayin gabade-gabade ne wanda ya ta nasarar cin zaɓe har ma a wasu gundumomin masu ra'ayin riƙau wanda ya kuma iya samun nasara a fadin Minnesota har ma a wuraren da ba na masu ra'ayin gaba gaba dai ba. wanda mutum ne da ya mallaki bindiga kuma ya yi yaƙi tsohon soja ne wanda aka haifa a nebraska saboda haka mutum ne da ya fahimci yankin tsakiyar amurka is born in And so it's somebody who understands middle Ita kuwa wata mai katin zaɓe daga Pennsylvania mai suna Kim Brown cewa ta yi. I don't Kim ta ce, ban san shi ba sosai. zan yi bincike kan shi tun da kamala harris ta zaɓe shi tuni harris da wals suka fara yakin neman zaɓe tare da zamar karaɗe muhimman jihohin zaɓe inda suka fara da yammacin jiya talata a jihar pennsylvania a ƙarshe ga dukkan alamu wani shiri da ƙasar iran ta yi na hallaka tsohon shugaban amurka donald trump na da alaƙa da wani mutumin ƙasar pakistan mai alaƙa da ƙasar iran ɗin wanda burinsa shine ya auna wasu karin fitattun 'yan siyasa da jami'an gwamnati ma'aikatar shari'ar amurka jiya talata ta bayyana wasu tuhume-tuhume da ake ma mutumin mai shekaru 46 mai suna asif machan da cewa ya zo amurka a watan abrilun wannan shekarar da zaman samun 'yan ina da kwangilar kisa waɗanda za su iya wannan aikin to amma bisa ga bayanan tuhumar aikata babban laifi da aka gabatar kansa wannan shiri ya wargaje bayan da mutumin da macen ya tuntuɓa a ƙoƙarinsa na ganin an aiwatar da aika-aikar ya tuntuɓi jami'an tsaro ta gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotannin mu An dai shiga zaman ɗarɗar a sakamakon yadda zanga-zangar da ake dangantawa da masu tsatsauran ra'ayi ke ci gaba da bazuwa a sassan ƙasar Birtaniya. Biyu bayan kisan wasu yaran mata uku da aka yi a wani gidan rawa. kuma tuni wasu 'yan kasashe wasu kasashen duniya ciki har da najeriya suka fara gargaɗin al'ummarsu da su yi taka tsantsan kuma su guji duk wani wurin da akwai cunkoson jama'a wakilin muryar amurka a turai ramatu garba baba na da ƙarin bayani game da halin da ake ciki mun san cewa kwanakin baya an kashe wasu ƙananan yara guda uku wanda kuma an samu wasu mutane sun je sun yada labarin karya kan cewa wani musulmi ne ya yi wannan kisan na yara guda uku wanda kuma ba haka ba ne To mafarin rikicin kenan da ya jefa kasar Birtaniya cikin yanayi na rudani. Kuma kawo yanzu zanga-zangar ta ci gaba da bazuwa a biranen kasar Dr. Salim Abacha, ɗan Najeriya mazaunin birnin Manchester inda rikicin ya fi kamari, ya ce shakka babu ana fuskantar wata gagarumar barazana. Sai dai gwamnati tana ɗaukar matakin da ya dace. Tushen wannan ƙiyayya da tarzoma ƙungiyoyi ne masu tsaurin ra'ayi irin na English Defense uh, Leagues suna zargin bakin haure da musulmi bisa kuskure a matsalolin tattalin arziki da siyasa mambobin edl da magoyan bayan su sun fito zanga-zanga a titunan birnin manchester wanda ya koma lalata kadorori na bakin haure da musulmai masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci abin farin ciki shine a gwamnati na daukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa. To wannan ya jefa rayuwar baƙi da dama cikin fargaba. Abdulsamad Galadima ya ce tabbas yanayin da suka tsinci kai abin fargaba ne. Yadda muke kallon abu a matsayinmu na baƙi shine abu ne wanda yake da firgitarwa saboda a matsayinka na baƙo dole ne in ka ga wani hayaniya ya tashi a gari wanda ba garin ka ba hankalin ka zai tashi so gaskiya abin zai shafe mu baki ɗaya sai dai kawai mu ce duk wanda yake zama a nan ingila ya kokari ya zauna cikin aminci da mutane baki ɗaya tuni sauran kasashen duniya kamar najeriya da malaysia da indonesia da ma daular larabawa suka so mu fitar da gargaɗi ga al'ummominsu da su yi taka tsantsan sannan waɗanda ke ƙasar su nesanta kansu da zanga-zangar. sunana hawa yusuf funtuwa ne yar jarida ce da nake zaune a ƙasar ingila a cikin birnin london amma a halin yanzu ina ƙasar najeriya a cikin birnin abuja ni kuma na shiga wani hali yanzu na gabas yaki baya damisa na shigo najeriya ana zanga-zanga wadda ta zama tarzoma mai tsoratarwa sannan kuma na baro kura a baya ina tunanin shafaki yadda na shiga ko zan shiga idan zan koma ƙasa da nake zama wato ta ingila a yayin da ƙasar ta shiga cikin wannan rudanin prime minister kesh starmer ya yi wa 'yan ƙasar jawabi yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na haddasa ƙiyayya a ƙasar ba ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon na tarayyar jamus ta gaida malama ramatu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin na gaba. Ba jaki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Alhamis da ta gabata ne dai 'yan Najeriya suka soma gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi. Duk da yake an tsara zanga-zangar ta kasance ta lumana amma tun daga ranar farko aka sami rahotannin barkewar tashi hankali a wasu wurare kamar jihar kano lamarin da ya kai ga hukumomi kafa dokar hana fita biyo bayan asarar rayuka da dukiyoyi zanga-zangar ta ci gaba tare kuma da karuwar tashin tarzoma a wasu yankunan kasar da dama lamarin da ya sa shugaban kasar bola ahmed tinubu gabatar da jawabi ga 'yan kasar da sanyin safiyar lahadi wato bayan kwanaki uku na zanga-zangar Fellow Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility, aware of To sai dai duk da yake 'yan kasar sun kwana da dokin abin da jawabin na shugaban kasa zai kunsa, A maimakon sanyaya gwiwar jama'a, jawabin na shugaban ƙasa ya daɗa tunzura masu zanga-zangar saboda ya kasa taɓo batutuwa da ƙorafe-ƙorafen jama'a a ra'ayin masu fashin baƙi irin su dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayero da ke kano shugaban ƙasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da ƙasar daga halin da ya gaje ta a ciki babu wani abu da na wanda yake nuni da cewar an shigo wani hali na musamman ko kuma ya ɗauki ko da guda ɗaya ne daga cikin bukatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu za ka iya cewa um, akwai abin da yake na ban mamakin akwai kuma abin da ba mamaki a ciki abin da yake ba mamaki din shine shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su magana su ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu amma abin mamakin shine kasa ta shiga hali irin wannan kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal a ce babu wata magana da ta nuna wannan banda dan alkini da inuna dan kaɗan na cewar ya san an yi ta'adi a wasu jihohi to gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su masa bincike su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa 'yan ƙasa gaskiya ba su yi aikinsu yadda ya kamata ba ko dai su ɗin ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai ko kuma a aka tsawatar kawai tsawa kawai ce shi kenan ya isa ka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukansa kan na sake ji kan na sake gani suna zaton irin wannan barazanar za ta iya warware matsalar labudda dai akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayanin ya iya karantawa ba tare da ya gano cewar wannan bayanin matsala ma zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta. To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasa zai fusata masu yin zanga-zanga zai iya janwowa ta daɗa eh, haɓaka ta daɗa ɗaukar lokaci don haka ta daɗa janwo asara mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin niyyarsu. Wannan lamari dai ya sa zanga-zangar sauya sabon salo. Domin ko baya ga ƙara azamar fitowa da jama'a suka yi ciki har da wasu wurare da aka kafa dokar hana fita. Masu zanga-zangar a wasu yankunan sun rirrike tutocin ƙasar Rasha yayin da aka jiyo wasu suna kira ga sojoji da su zo su kwace mulki. mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban kasa mu kai mai kokenmu na halin da al'umma suke ciki na yunwa muka saurare shi aka ce zai jawabi yayi jawabi ya ce gashi gashi gashi abubuwa ya faɗa wanda babu musamman san me kansu ba muka rasa kai da gindin su to wannan tutar rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasa amerika za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin burki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da su a kanmu. mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka kan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari wannan sabon yanayi ya ja hankalin gwamnati wanda har ya kai ga shugaban ƙasa jagorantar wani taron gaggawa na majalisar tsaro tare da dukkan hasoshin tsaron ƙasar. manjo janar christopher musa babban hafsan sojin kasa na najeriya ya ce kada tutar wasu ƙasashen waje a najeriya babban laifi ne na cin amanar ƙasa kasan kwanaki mun zo mai magana da shugaban ƙasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a kasa game da wannan zanga-zanga to duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abin da muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai miyagun mutane da za su ɗauki lokacin wannan lunan su kawo ɓaci-ɓaci a cikin ƙasa mun ga yadda ake kone-kone abubuwa yadda ake sace-sace a ko'ina to yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban kasa mu zo mu yi mishi bayani matakin da muka dauka in mun ga cewa mun ga 'yan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu mun duba mun ga waɗansu sun ɗauki tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka ƙara bane muna so mu yi wannan lokaci mu gaya mu jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so ba ne sa'an mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke babu sojan da zai tashi ya yi wani abu karɓar mulki demokradiyya muke so demokradiyya kuma za mu kare a cikin aikin da muke kaga mu dukkan mu mun fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya kuma magana da muka yi ma shi shugaban kasa mun tabbatar mushi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son kasa muna son demokradiyya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare ga yanda yan sanda tun da aka fara wannan abu yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina jin za mu shigo don mun ga yanda kunikunin ya tashi yanzu ka ga yanda su abubuwan da aka yi a Kano a Kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane wannan ƙasa ballanta ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani kone in fa akwai mutanen da yan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka ja ka kone wannan sace sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda yan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke iza su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu to sai dai kuma dr sa'idu ahmad dukawa na ganin cewa fa ya kamata a yi taka tsantsan wajen tunkarar wannan lamari na rike tutar kasashen waje. in aka ɗauke shi sama-sama fushi ne kawai yan zanga-zanga suka yi kamar yadda yan yan da suka dinga ɗaga tutar amerika ipob da suke ɗaga tutar isra'ila idan aka daɗa zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da world bank da imf suna da hannu kuma a amerika suke watakila nuna fushi ne da amerika tunda an san ba sa ga maciji da rasha wani dalilin a Nijar da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu ba, sai suka nemo Rasha. To ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna hasashen ila yammacin duniya su ɗaure wa gwamnati gindi in ma sun juya musu baya to za su nemo Rasha. To sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kamar yaron yammacin duniya ne kuma ya ɓata musu rai don haka bari su ɓata wa iyayen gidansa rai. Ina ga za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lallai yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba ba lallai sun san sakamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar rasha ku zo mu zagi america sai kawai su karba a bincika ba yaran da suke daga tutar za abu ba su waye suke dinka musu tutar me suke son su cimmawa masana dai na ƙara yin kira ga ɗaukar matakan da suka dace domin kare kasar ta najeriya wacce suka ce tana fuskantar babban kalubale a halin yanzu rayuwar ta yi tsada da yawa duk inda ka cewa mutum ya taho abin da kake son ya yi zai aikata maka da shi manya-manyan wanda suka jagoranci irin wannan juyin hali na duniya kamar irin in ka ɗauki su bear na Bolivia ko su Mao Zedong ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika ba su dan abin da za su ci a baya bayan na in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da sam irin wannan dame in ka kalli mayaka na Niger Delta sun yi amfani da irin wannan fatan din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya wa'annan mutanen ɗaya daga cikin fatan na recruitment ɗinsu shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga tasu kuma za su iya samu abin kashewa. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki musamman Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasarallah jiya talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani ko da ko me zai biyo baya saboda kashe kwamandan kungiyar ta Hezbollah a wani hari da isra'ila ta kai ta sama a birnin beirut a makon jiya da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban hamas a birnin tehran na kasar iran waɗannan kashe-kashe biyu wato na fa'ud shukri a kasar lebanon da ismail hani a kasar iran sun daɗa janyo zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya da ƙara yiwuwar faɗawa cikin cikakken yaƙi a yankin ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane goma sha bakwai a arewacin sudan a daidai lokacin da kasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni goma sha shida ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafan labarai ta aap kenan jiya talata ma'aikatar tsaron rasha jiya talata ta ce ɗaruruwan sojojin ukraine tare da taimakon tankokin yaƙi da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin kurs na kudancin rasha inda sojojin rasha suka tunkare su sojojin ukraine dai ba su ce komai ba mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta sanar jiya talata cewa gwamnan jihar minnesota jim wars shine zai mata mataimakin shugaban kasa idan ta yi nasara wanda wannan ɗori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba joe biden ya yi a matsayin wadda yake so ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat ƙasa da mako To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hatsi da misalin da misalin karfe 8 agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawe da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin wato Mr. Charleston. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.